Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata tara ga watan janairu na shekarar 2018 a shirinmu na yanzu za ku je hirar da sashen hausa ya yi da gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari wanda ya kawo mana ziyara a nan bayan haka za ku ji cewa a yau ne gwamnan jihar benue ya gana da shugaba muhammadu Buharin najeriya a birnin tarayya abuja game da rikicin da ke faruwa a jiharsa za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar niger Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin ƙarin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka wajen ganin an samu kwanciyar hankali a sassan arewacin Najeriya daban-daban. Misali kamar rikicin da ke faruwa a jihar Benue. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Koriya ta Arewa ta yarda za ta tura tawagar ta zuwa gasar Olympic wata mai zuwa a Pyeongchang. An yi tayin haka ne yau Talata yayin wata ganawar ido da ido a karon farko tsakanin Koriya ta Arewa mai tsarin mulkin mallaka da koriya ta kudu mai tsarin mulkin demokradiyya an yi zaman ne a panmunjom wani ƙauyen da aka lakaɗa wasu na ƙauyen samun zaman lafiya da ke iyaka inda aka rattaba hannu akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin shekarar 1953 na armistic na koriya ƙaddashin ministan haɗin kai shan ya ce koriya ta kudu ta ba da shawarar hada dangi waɗanda suka rabu tun shekarar 1953 lokacin yakin wanda ya yi sanadiyar raba koriya ta arewa da koriya ta kudu da za a yi a watan gobe ta kuma ba da shawarar yin shawarwari tsakanin sojojin kasashen biyu domin hana duk wani hatsarin da zai janyo tashin hankali akan iyakar bangarorin biyu sun yarda cewa za a dawo da layin waya na soja da koriya ta arewa ta tsinka kusan shekara ɗaya kenan bayan koriya ta kudu ta rufe ayyukan da take yi a masana'antar kaisong da ke kan iyaka koriya ta arewa ta buɗe layin wayar bayan 'yan awanni ganawa ganawa ta waya zai fara aiki gobe laraba idan allah ya kai mu Mai bincike na musamman a akan shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 ya gana da lauyoyin shugaba Donald Trump akan yiwuwar shugaba Trump zai amsa tambayoyi. Bangarorin biyu sun haɗu a watan da ya gabata, amma mutanen da ke da masaniya ko fahimta a kan lamarin sun ce ba a daddale dalla-dallan yiwuwa tambayoyin shugaban ba. Tsohon daraktan hukumar binciken aikata laifuka ta FBI Robert Mueller na ta yin bincike tun wani wanda ya yi sanadin tuhumar mutane hudu, ciki har da wanda ya taba shugaban yakin neman zaɓe na Trump, Paul Manafort, da tsohon mai ba da shawara a harkar tsaro Michael Flynn. Masu bincike suna kuma duba ko shugaba Trump ya nemi dagula binciken FBI bayan da ya kori tsohon daraktan hukumar James Comey daga aiki. rundunar sojan siriya ta ce sojojin isra'ila sun harba makamai masu linzami yau talata da ya doshi wani yankin siriya ciki har da wani yankin arewacin birnin damascus rundunar sojan ta ce ta kakkabo wasu daga cikin makamai masu linzami yayin da wasu suka yi barna a ƙauyen wani sansanin sojoji a yankin kudaifa sanarwar sojojin ta ce dakarun siriya sun harbi wani jirgin saman isra'ila rundunar sojan isra'ila ta ƙi ta ce uffan dangane da wannan al'amari isra'ila ta sha kai hare-hare tun da aka fara rikicin a shekarar 2011 amma galibi bata bayyana ko tabbatar da ta kai hare-haren ba to amma jami'an isra'ila sun tabbatar da cewa hare-haren da suka kai baya cikin siriya sun auna sansanin jigilar makamai ne da suke tunanin za a kai wa kungiyar 'yan yakin sa kai ta hezbollah da cibiyar ta ke lebanon kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Litinin manyan jami'an gwamnatin ƙasar Amurka suka ba da sanarwar cire kariyar da gwamnati ta ba wasu 'yan ƙasar Salvador su 262,500 da ke zama Amurka har na kusan tsawon shekaru 20. Kariyar wadda ba ta dandandan ba ta kara dabban 'yan ƙasar Salvador daga kura daga Amurka biyo bayan girgizar ƙasar shekarar 2001. wadda za ta kare ranar tara ga watan Satumba shekarar nan ta shekarar 2019. Daga wannan ranar dukan waɗanda suka zauna da kuma yin aiki a ƙasar bisa ƙa'ida a ƙasar ta Amurka har na kusan shekaru 20 za su koma a matsayin 'yan gudun hijira kafin a ba su kariya ta musamman wadda ake kira TPS a takaice. kuma suna da daman neman samun takaddan zama a ƙasar da kuma sauran cin moriya duk wani mazaunin ƙasar wato moriyar da duk wani mazaunin ƙasar zai iya samu kamar ta iyali da kuma ta ayyukan yi. Lamar VOA. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. wato jama'a masu sauraro za ku yi mana aikin gafara wannan ya faɗo kwatsam kuma sannan bayan haka injiniyoyinmu suna nan suna ƙoƙari akwai wata 'yar tangarɗa da muke fuskanta yanzu game da rahotannin da muka ce za mu sanya muku kuji amma kafin su haɗa ko su gyara wannan matsalar a kawo muku wannan rahoton a sanya muku shi ku ji yanzu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kuma kamar yadda muka faɗi yau muna son mu ji ne shin waɗanne irin ƙarin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka wajen magance irin rikice-rikicen da ke faruwa a sassan arewacin najeriya daban-daban misali kamar rikicin da ya faru a jihar benue da nasarawa ko kuma kewayen waɗannan jihohin shin me kuke gani ya kamata a yi mun sami kira na farko daga kaduna wa alaikum assalamu da wa muke magana kuna tare da lawan ladan odawa kaduna a najeriya to mallan lawan ladan muna jan ka mene ne ra'ayinka to alhamdulillah ni a ra'ayina yanda nake ga za a gano ainihin bakin zare da za a warware wannan matsala ne a zauna da su shugabannin waɗannan ainihin makiyaya da su manoman wani bin da ake samun takaddama a tsakani hmm. idan aka zauna kowane sai ya tara mabiyan shi ya tabbatar masa da cewa ga taron da muka yi da ainihin samo kan hankali samo kan natsuwan da za a yi a wannan rigingimu da yake faruwa kowane je ya faɗi ma mabiyan shi don girma Allah zama lafiya muke da bukata an tara mu gaba ɗaya an zaunar da mu ga abin da muka samu mafita akan wannan fitintunu da yake waruwa mm. in dai aka yi haka kowane zai yi amfani da abin da shugabannin shi suka faɗi mashi ba wai kawai a yi ta ainihin faɗi masu ko a kafafen yada labaru ba ko ko a haɗa su wani can daga baya zo shi ɗaya ya faɗi masu kowane jinsin su a ware masu shugabannin su je su ainihin an karar da su akan wannan fitintunu da yake faruwa ina fata ku tashi lafiya lawal ladan udo kaduna a najeriya to mun gode malam lawal da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je bauchi hello hello da wa muke magana daga bauchi Sani mai kasuwar azare. To Malam Sani muna jan ka menene ra'ayinka game da wannan maudu'in da muke tattaunawa yau? Sani mai Malam Tijjani a aikin gafara. Muna jan ka. yawa ni ra'ayi na ana shi ne cewa waɗannan shugaban da suke wakiltar jihohin nan ya kamata tara shugabannin al'umma don ne ne ke sa ake ke faruwa mm. saboda cewar duk abin da yake faruwa a kowace jiha to kowane mugu akwai jami'an tsaro wanda suka kula da al'amuran gurin mm. saboda haka idan aka sa idanu sosai za iya bincikowa me yake aikata wannan abubuwan da yake da suke faruwa. To mun gode Malam Tijjani da ra'ayinka har yanzu muna Kaduna ko in ce za mu sake komawa Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da lasariya. Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. Sunana Murtala ne na kira da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? To ra'ayina shi ne ba da mun na ta jin cewa musamman hukumomin yan sanda a ko ni tsare-tsare na can na bawo na canjin ma'aikatan su ba to gaskiya wannan tsarin zai yi kyau a rikin ma'aikatan sanda shi nan Benue da Lagos a ɗauko na Lagos a kai rikin ana wannan sun zo ta zaki da ke da ke ma'aikaci irin sun ce kamar ba zai yi wani abu ba. ko kuma amma an ka kawo wani sabon zai ga ya zo ne da zumman aiki sosai bai san kowa ba ba wani alfarma ba mm. kau da ido kuma da yawa za ki ga irin wayannan abubuwan kamar ana zaton wuta a makera ne sai gashi a masaka su to mun gode malam murtala yanzu kuma bari mu je kano eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu da wa muke magana daga kano Maryam Dauda suna na Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya da karan daba Najeriya. Allah sarki Alhaji Musa yau kuma Kano ka sauka? Eh an je ziyara. To yayi kyau menene ra'ayinka? To alhamdulillahi gaskiya al'amari idan muka ɗauki irin abubuwan da ke faruwa dangane da irin wayannan batutuwa. Mm. Batutuwa ne masu matukar muhimmanci mutane su tsaya su gane cewa Allah subhanahu wata'ala da ya halice mu bai halice mu rika faɗa da junan mu ba. Kuma ni abin da nake dubawa zaki ga wani bambancin abin da zaki dauka zaki ga banganci ne ko na addini ko kuma na kabila wanda yake ya kamata a ce wallahi tallahi shugabannin mu suna da suna da ruwa da tsaki akan irin wayannan abubuwan a yau idan mutum yana neman ƙuri'a a gurin wannan bangare sai ya je wannan bangare gaya musu abin da bai dace ba ya hmm. kamata ku kokari da ku haɗa kan al'umma domin a gurin tara tsira tara amma in dai a irin wayannan tafiyoyin ne to zaki ga samun irin wayannan matsaloli to muna fatan a samu shawo kan irin wayannan matsaloli domin arewacin Najeriya ma gaba ɗaya zaki dauka in an dauka za ki ga duk abin mutum mutum ɗaya ne hmm. amma saboda me za mu rika wa kanmu lokaci muna wulaƙanta kanmu muna ɗaiɗaita kawunan mu wanda yake kasuwanci idan kasuwanci kake an dakatar da kai a gida an sa kofi me ribar ka Allah kiyaye mu ya kamata je gaskiya mutane mu yi hattara Alhaji Musa Garo a tashi lafiya da Dauda na gode da wannan dama da nasa. To mun gode Alhaji Musa Garo da ka bayyana ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Lagos. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Lagos. muryar Dauda kina magana da Usman Ahmed daga nan Lagos a Jagule. To Malam Usman Ahmed kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya tsalo ra'ayina shine wannan fitilin da yake faruwa wallahi abin da ya faruwa a makodin na ranar da suka fito suka yi zan eh. hanya. Wallahi na faɗa miki mutane matafiya a mota a tara mota a duba daga an ga bawushe a ciro duka jifa waye waye mutane da aka shaƙiya wannan abin Allah ne kawai ya sani. da wanda aka boye su a cikin banki ni na ga mutane da ido na ina cikin lafiyan bare-bare rana wallaki na faɗa miki mutane abun tausayi an faffasa motocin mutane an yi waye-waye asarar dukiya asarar rai ya kamata gwamnati su tashi su tsaya ana cutar da mutane wanda ba su ji ba ba su gani ba mm. ba daidai ba ne To mun gode Malam Usman Ahmad daga Lagos da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu leƙa kwatano. Salamu alaikum da wa muke magana daga kwatano. To ina ga layin malami daga kwatano ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe uku da minti hudu. To mun samu kira daga Katsina. Salamu alaikum da wa eh, muke magana. Eh, Malam Aliyu ne. To Malam Aliyu muna jan ka menene ra'ayinka? To na duk wanda ya shuka mugunta shi ma mugunta zai bi shi. So hmm. in kai ma mutum abinda da ba ke ko ka kashe ni dan uwanka. Wani kuma gobe zai iya kashe 'ya'yanka. So yi hatara. Hmm. Malam Aliyu muna jan ka. to ina ga malam aliyu shi ma ya gama koko in ce layin shi ya goce amma muna da sauran lokaci a kira a bayyana ra'ayi mun samu wani kiran daga borno salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga borno Maryam daura kin yi lafiya. Lafiya kallau kana lafiya kai ma. Lafiya suna na Adamu Aliyu Ngulbe. To Malam Adamu Aliyu muna jan ka ne ra'ayinka? Malam Adamu kana jin mu? To layin ka baya da kyau Malam Adamu ka sake gwadawa kila kai nasara ka samu yanzu kuma bari mu je zuru. Assalamu alaikum Hamdulillah. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ina magana da Ibrahim Abubakar daga nan zuru jihar Kebbi Najeriya. To Mallam Ibrahim Abubakar muna jin ka. ba da ra'ayina akan waɗannan abubuwa to tari da yawa yana faruwa shekaru da dama. Mm. Amma kullum za a naɗa kwamiti na binciken wannan abinci ko masu laifi amma kuma ba taɓa hukunta su ba. Shi ke sa wasu sake samun daman yin wannan abin su ai ba a komi. Kuma waɗanda za su yi laifin za a kama su a gansu kuma bayan kwana biyu a ga suna yawo akan titi. Hmm. sun nuna cewa duk wanda ya ji dama ya an yi ma dan uwan shi ma zai ci matsalar kuɗi ne bari ya je ba da kuɗi shi ma ya yi abin da ya ga dama da ba a hukunta mai laifi to ya hmm. kamata jami'an tsaro da hukumomin da abin da ya shafa ya kamata su yi kokari don Allah neman mutane hakkin inda ana hukunta mai laifi hmm. wallahi da an shakkan aikata irin wa'annan abubuwa to mun gode mallam Ibrahim Abubakar yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. Muhammad mai shi ba mai shugori karamar hukumar rafi a jihar Neja da Najeriya. Ka ce da wa muke magana? Alhaji Yahaya Muhammad mai shi ba jihar Neja. To Alhaji Yahaya Muhammad muna jan ka. To a gaskiya ni ma tare da nake bada mafi yawa kashi 80 cikin 100 zai hukuma ne. domin kamar wanda mai magana ya gabata akan yi kwamiti kwamiti su aka iyaka a samun mm. masu laifi a za kwamiti amma gwamnati ba ta ɗaukar su wannan abun da mahimmanci ne dai a watsa a kwandon shara shi yasa mutane suke yin abun da suka ga dama wa'yansu kuma sai su da addini ko su da kabilanci ko da fannin siyasa a ebo makamai a ba mutane ana ji ana gani ana shigo da makamai ana ta'addanci amma gwamnati ta yi shiri to saboda haka in ba an tsaya an yi saboda Allah an yi gaskiya ba tun ne yi a hukunta shi to wannan abun kawai yi ake yi amma kawai mutanenmu da gangan ne ake yin irin wannan ta'addanci gwamnati gaskiya ita ce sakaci kowa ya sake hau makamai shiga hannun jama'a ya kamata mu kuma bayan Allah mu ji tsoron Allah mu tsaya daina ɗaukan makami muna yan uwan uwanmu haka nan kawai da babu wani dalili na hmm. gode gidan rediyon Amerika. To mu ma mun gode Alhaji Aliyu Yahaya Muhammad da ra'ayinka. To masu sauraro ku yi mana aikin gafara da farko mun ce za mu kawo muku hirar da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari yayi da sashen Hausa amma muka samu yar tangarda da na'urorinmu yanzu haka dai an gyara wannan tangarda za mu kawo muku wannan rahoton idan muna da sauran lokaci za mu sake ba ku dama domin ku bayyana ra'ayoyinku ga wannan hirar. Your Excellency wannan ne zuwanka VOA karo na farko? Gaskiya. Allah sarki. Shi ne na farko kan. To ya kaga VOA? To eh, well, na yi ban yi mamaki ba sanin yadda Amurka take da komai aka shirya za a yi shi da girma da kuma uh, wadatarwa amma dai uh, na ji daɗin da na ga akwai shirye-shirye masu kyau da kuma mutane masu yawa wanda suke gabatar da musamman a sashen hausa da kuma duka sauran yarurruka na afirka eh. misali musamman ran kaɗaɗe zan tambaye kan za ka yi kiyasi kana ganin ginin nan tun yaushe aka gina shi kake tsammani eh to ai irin da bahaushe kan yi wani maganan madika baje eh. in ka garin wannan ginin ya iya shekara ɗaruruwa sai dai gyaran a ciki ake yi daga lokaci zuwa lokaci. lokaci haka wannan gini an gina shi wajajen yakin duniya na biyu. Amma in gani sai ka ɗauka kamar shekara sa goma ko eh, ashirin saboda kula. Na ma eh. wannan tambaya saboda matsalar ka misali ga gini da aka fi sani shine ginin 'yan majalisa na 1004. yanzu a Najeriya ka je ganshi da matsalar Afirka na kula da abu za a yi abu sabo mai kyau amma sai nan da naka ga ya lalace. Eto eh to biyu ne yake faruwa. Akwai ginin da ake yi. shi wato kaman tsarin ginin daga waje ko kuma murabba'in ginin ana yin shi yadda ba a tunanin don shekara ɗari zai wani abu gyare-gyare na ciki ake to mafi yawan ginunnukanmu zamani ne ake bi to da zamanin ya wuce kuma zai ga ginin ya zama wani abu sannan kuma kamar yadda ka ce shi gini daga radda aka gama shi na ake fara gyaran shi ba mu da al'ada ta kula. To gwamnan jihar Katsina kenan Alhaji Aminu Bello Masari a hirar da suka yi da abokin aiki na Sahaba Imam Aliyu. Idan ana son a ji ƙarin bayanin wannan hirar sai a tare shirin dimokuraɗiyya. To jama'a ma sauraro yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau A jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar ta hanyar kakakin gwamnatin kasar suka fito suka yi kashedi wa dukkan 'yan kasar da ke neman su kawo rudani bayan kammala wasannin kokowar gargajiya karo na 39 a birnin Zandar inda maganganu suka mamaye kawohin sadarwa na yanar gizo yanzu haka tare zargin cewa an yi wani coge a karo na ƙarshe tsakanin ya haya kaka na tawa da tasi usani na zandar hukumomin kasar sun ce dukkan waɗanda ke da hannu wajen kawar tashi-tashin hankula ko kuma saɓani tsakanin 'yan kasar game da sha'anin wasar kokowar gargajiyar za a nemo su kuma a hukumta su kamar yadda dokoki suka ce wannan dai rudanin ya biyo bayan kammala wasan karshe ko mu ce karo na ƙarshe na kokowar gargajiyar tsakanin 'yan wasan na jihohi guda biyu inda aka gaya hayyaka ka yayi kai gabanin a sake koma fage kuma ta tasi usanin na zandar ya yi nasara inda waɗansu ke cewa ba su san cewa alkalin wasan da ya ce ya yi busa ba hakan ta wakana su dai hukumomin ƙasar sun nuna cewa wasan na kokowa wata dama ce ta haɗa kan 'yan ƙasar ba raba su ba kuma duk wanda ke da hannu wajen kawowar wani tashin hankali game da sha'anin wasannin zai kuka da kansa idan muka rega ƙasar faransa yanzu haka ana can ana jarabawa a karo na farko amfani da bidiyo wajen alkalancin wasannin kwallon kafa tsakanin kungiyoyi biyu da ke buga a league 1 na kasar Faransa. Wannan ko albarkacin wasan da ake yi yanzu haka tsakanin Nice da Monaco a wasan kofin kasar ko kuma Coupe ta France. Wannan dai amfani da bidiyon zai ba da dama domin kawowar sauki wajen jayayya da ke kabrewa a cikin sha'anin wasannin kwallon kafa dauko daga wajen ba da penalty ko kuma korawan dan wasa ko kuma ɗaukar mataki kwakwara a lokacin wasanni a dukkan faɗin duniya yanzu haka ana ci ana buga wasanni daban-daban a ƙasashe daban-daban na turai a ƙasar faransa yayin da nis da monaco ke buga a kofin ƙasar na ƙwallon ƙafa sai a ƙasar ingila manchester city da bristol city na buga a league cup atletico da ledea na buga a kofin ƙasar spain yayin da valence da las palmas ke buga a kofin ƙasar espanya yanzu haka a kuma kasar portugal tondela na bugawa da setubal a wasanni na rukuni na ɗai na wannan kasar yanzu haka shi ko dan wasan kwallon kafan nan na kasar faransa da ke buga ma club din bayern munich na kasar jamus cewa da frank ribery a wani faifai da wani gidan talabijin na canal plus ya wallafa karshen makon da ya gabata yana nuna cewa kamar an yi masa sata ne rashin samun wato wannan kwallon na zinari na kasancewa tauraron kwallon kafa na duniya a shekara ta 2013 haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Martanin gwamnatin Iran akan masu gudanar da zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati da ta mamaye kasar a kwanakin nan ya nuna rashin mutunta haƙoƙin bil'adama da 'yancin bayyana ra'ayi cikin kwanciyar hankali ƙarara. Rahotanni na nuni da cewa fiye da mutane ashirin aka kashe, kana aka kama kusan guda dubu haka kuma aka toshe wasu sassa na yanar gizo da dandalin yada zumunta. Amurka ta nuna ƙarara tana tare da al'ummar Iran a su na bayyana damuwarsu akan cin hanci da rashawa da buƙatarsu ta 'yanci, kamar yadda mai magana da yawun White House Sarah Sanders ta ce, muna goyon bayan 'yancin al'ummar Iran na bayyana ra'ayinsu cikin lumana. Ta ƙara da cewa sun cancanci a ji ra'ayinsu muna karfafa wa dukkan bangarori biyu gwiwar da su kare 'yancin faɗar albarkacin baki cikin kwanciyar hankali domin gujewa duk wani abu da zai jawo tace ra'ayin jama'a a ranar 4 ga watan janairu a karo na biyu mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka heather ward ta gabatar da sanarwar da ke nuna goyon bayan amurka irin ta 'yan uwantaka ga al'ummar iran ta ce za mu ci gaba da kallon yadda ake gudanar da wannan zanga-zanga da tashe-tashen hankula a iran al'ummar iran sun daɗe suna bukatar a mutunta su kuma a kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a a ƙara inganta hanyoyin bayyana al'amura da bunƙasa tattalin arziki sai dai kash gwamnati ta ci gaba da kamewa gami da kashe waɗanda suke da jarumtar fitowa kan tituna rage yadda bayanai ke shiga iran hana 'yancin magana da yunkurin kare duniya daga waje don ganin yadda take gudanar da nata danniyar muna goyon bayan waɗannan ƙwararan buƙatu na al'ummar iran ta ci gaba da cewa Muna kira ga gwamnati da ta kyale yadda ake musayar bayanai a bayyane. Ya kamata mu ji daɗin 'yancin siyasa da tattalin arziki na yau da kullum baki mu ciki har da 'yancin bayyana ra'ayi cikin kwanciyar hankali. Muna Allah wadai da yiwuwar tsauraran matakan kisa da tsere dubban Iraniyawa. Ms. Nord ta yi nuni da cewa muna da damar ɗaukar mataki akan waɗanda suka aikata munanan tashin hankali akan masu zanga-zanga waɗanda suka jawo aka yi hani ko kuma sata ga al'ummar Iran. Da take magana kai tsaye akan gwamnatin Iran, Ms. sanarwar ta ƙara da cewa ba za mu manta da ku ba. Wannan shine sharhin da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC agogonmu yana cewa karfe uku da minti hamsin da bakwai jama'a masu sauraro a yi mana aikin gafara tangardar da muka fuskanta da na'urorinmu ba za mu samu dama kawo muku rahoton da muka ce za mu kawo muku ba akan hirar da gwamnan jihar Benue ya da shugaba Muhammadu Buhari a yi mana aikin gafara yanzu kuma ga labarai a takaice. koriya ta arewa ta yarda za ta tura tawagar ta zuwa gasar olympic wata mai zuwa a chang. an yi tayin hakan ne yau talata yayin wata ganawar ido da ido a karon farko tsakanin koriya ta arewa mai tsarin mulkin mallaka da koriya ta kudu mai tsarin mulkin demokradiyya an yi zaman ne a john wani ƙauyen da aka lakaɗa wa suna ƙauyen samun zaman lafiya da ke iyaka inda aka rataba hannu a kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin shekarar 1953 na armistice na koriya. mai bincike na musamman akan shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban kasa na 2016 ya gana da lauyoyin shugaba donald trump akan yiwuwar yiwa shugaba trump tambayoyi bangarorin biyu sun hadu a watan da ya gabata amma mutanen da ke da masaniya ko fahimta akan lamarin sun ce ba a daddala dalla-dallan yiwuwar shugaba trump tambayoyi ba rundunar sojan siriya ta ce sojojin isra'ila sun harba makamai masu linzami yau talata da ya doshi wani yankin siriya ciki har da wani yankin arewacin birnin damascus rundunar sojan ta ce ta kakkaɓo wasu daga cikin makamai masu linzami yayin da wasu suka yi barna a ƙauyen wani sansanin sojojin da yake yankin fa to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin hafsat maina muhammad da ta taya na gabatar da shirin da mr des da ibrahim jarmai da suka taimaka wajen hada shirin da malam zubairu injiniyan mu ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya